ni shawaran da zan ba wa mata idan kin gama makaranta ko kin samu aiki ko ba ki samu aiki ba ki duba ki ga menene za ki iya yi da rayuwarki akwai sana'o'i kala-kala yanzu zamani ne na social media ko a social media za ki iya marketing abin da kike Kallabin shirin ta wannan makon ‘yan uwana mata, Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi. Shirin da ke haska fitila kan abin da ya wa mata ido, da gudunmawa da suke badawa ga ci gaban al'umma, ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdul. rahotanni na nuni da cewa ana samun karuwar mutuwa aure a kasashen nahiyar afirka akasin abin da aka saba gani a lokutan baya za ku ji abin da dattawa mata ke cewa a kan wannan lamari sai kuma shawarin kallabin mu ta mako maimuna yaya abubakar mawallafiyar jaridar tozali da kuma shugabar gidan talabijin na tozali ga mata masu tasowa ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Kafin mu kai ga mu da kallabin mu ta mako, bari mu buɗe babin da nazarin batun aure da zaman gida da rahotanni ke nuni da cewa ana ƙara samun ƙaruwar mutuwa aure a ƙasashen nahiyar Afirka akasin abin da aka saba gani a lokutan baya. A cikin hirarta da murya Amurka, dattijiya Maimuna ta bayyana cewa rashin sanin ya kamata da kuma neman abin dogaro ga kai tsakanin matasa na ɗaya daga cikin dalilan mutuwa aure a wannan zamani. Ni dai abin da na fi shina a zamantakewan aure ta yau samari suna zaben aiki yau abin da zai rufa maka asiri ka rike iyayenka ka rike kanka ka rike iyalanka ba za ka ba za a zaɓi aiki ba aikin da zai rufa maka asiri ba za ka zaɓa ba abin da zai kawo maka taro da sule shi za ka yi to amma a yau 'ya'yanmu suna zaɓen aiki a kan zaben aikin da suke yi wani in ya ya je ya nemo yarinya ana cikin soyayya an yi aure to ɗaki fa tsada fa yake yi mace kuma ba za ta yi rike gida ba a gaskiya namiji shine mai rike gida to an sallama mace komai in ta gaji ta gaji ta gaji ba dole za ta sallama auren din ba dole ne za ta sallama aure ko kuma aita gwagwarmaya da miji bai ci fa ne ana tashin hankali yau da gobe dole ne rabuwa za ta ɗauro kuma dole a rabu wani in an yi ciki a sallama wa mace wani bai san yin kayan jinjiri ba fa mace ne za ta yi mace ne za ta yi a ɗan sana'anta da take yi shi za ta yi tana yi tana aje kayan kayan haihuwa tana kokari tana yi tana aje kayan haihuwa har lokacin haihuwa yi wallahi wallahi wata ma ita za ta biya asibiti to in ta gaji ɗaki ita za ta biya abinci ita za ita za ta saya saboda ƴaƴanta ba dole bane aure je kare kai namiji ka fita ba baka komai baka sana'an komai shi dai ka je ka zauna a karefu ba aiki ba wai kuma ba aikin ba. bane zaɓe ake yi shi yake kawo aure ike mutuwa don mazan ba su ɗauki nauyin ciyar da matan da 'ya'yan ba dole ne aure ya ƙare yanzu hajiya maimuna kamar a cikin ƙungiyarki da kike tafiyarwa na ƙoƙarin kwato hakkin mata da kuma ainihi wasu matsaloli da mata suke fuskanta. Misali wasu koke mata suke kawo miki game da ainihi matsalar da suke fuskanta a halin yanzu a zamantakewar aure har yake kai ga rabuwar aure biyu bayan dai wannan wanda wannan matsalar wadda kika fara wato bayyanawa na rashin aikin yi gaskiya na maza ba sa ce fa ne san ba duka ba maza ba su ɗauki jakan cefane na yau da kullum kamar da iyayenmu da kakaninmu suka ɗaukan ma iyayenmu mata da kakaninmu mata ba a gaskiya za ki ga yanzu iyaye mata tari sai sun tura 'ya'yansu ɗinki ko yanzu gyaran fiska ko kuma ɗan da take son tafiya makaranta ta yi eh, makarantar ta samu digiri ta samu digirgir tana da takardunanta a ɗaki in an zo kuma aure dole ne wakili je gayawa wakilin namiji to yana fa za ta yi aiki kin ga kuma a sa'ilin da ai ba haka ko da yake dai ba yi makaranta ba amma ai da akwai masu waɗanda suka yi makaranta amma a yau a yanzu in ta makaranta in aka zo ɗaura aure shi an gaya ma wakilin namiji ƴatan nan fa tana da takarda in ta samu aiki za ta yi ka amince ya ce e ya amince sannan a ɗaura aure domin kada ya je ya dawo shi miji ba yi mata je yi ba wanda ya kokari in yi in yayi cefanen to sauran fa babu ruwan shi to kin ga in mun saka ƴaƴanmu a makaranta a makaranta suna da takaddunan su mun san za su je su yi aiki wa'annan sauran abin da miji bai yi ba yarinya takan yi kokari ta yi har ta yi ma 'ya'yanta ma me ɗinki kuma tana ta a gida tana samun abin da za ta kashe wa kanta don namijin ba shi je yi mata ba zai ɗauki nauyinta ba ba zai ɗauki nauyin yi mata duka ba wani kuma ba zai ɗauka ba ma gabaki ɗaya ba zai ɗauka ba. to hajiya maimuna wata shawara ce za ki iya ki ba wa ainihi matasa waɗanda a hali yanzu suke yunkurin yin aure da waɗanda ma suka yi auren da kuma iyayen waɗannan yaran ɗin saboda mafi akasari ana cewa wato wani lokacin idan ka ga gida to wannan gidan ake tabbatarwa a zamantakewar aure shin hakan ne matasa dai ina gargadin su da maganan cefa ne ina gargadin matasa da maganan cefa ne da maganan su ɗauki nauyin mace su ɗauki nauyin mace wallahi in namiji ya ɗauki nauyin mace wallahi mace ko za ta gaya mishi magana wallahi shi ta yi nazari wallahi tallahi shi ta yi nazari kuma ko gidansu ta ta ce za ta gwada tafiya kai karan mijin wallahi in iyayen gaskiya ne fatatakanta za su yi koranta za su yi za su ajiye ta kasa su tambaye ta mijin nan me ya gaza da ke kina jin yunwa kina sayen sabulun wanka kina sayen sabulun wanki bai baki abinci kina biyan ɗakin haya bar sutura daga baya ne wallahi in iyayen gaskiya ne wallahi ba wanda za a yi wa ɗan shi haka a ajiye ɗan shi ana ba shi ci da sha da sutura 'ya'yan kakai su makaranta ka ce ka samu matsala da namiji ka ce zaka koma gidanka ba gidanku ba ci mutuncinka ba ina gargaɗi wa 'ya'yanmu don Allah don annabi kas su zaɓi aikin yi wallahi ko lololo glasin na ruwan sanyi na wallahi takwara na saye ake yi sayen ruwan sanyi ake yi na san wani yaro mai sai da ruwa har gobe a ruwa ike tafiya ibo ruwan brasiri yake sayarwa ruwan brasiri dan bahaushe ne dan bahaushe ne ike sai da ruwan brasiri ina da wani kawo na shi kuma university yake yi a university yake ya gama ma yanzu amma ina sai da lo lo lo ina sai da ruwa me yasa ƴaƴan mu ba za su ba suna jin kunyan yin lo suna jin kunya ba sana'a ba ne ƴan Niger fa barin gidajen iyaye su fi suke yi a wani guri fa su ɗauki dabino a kansu da magogi su shiga kuma ba ƙasansu ba ne na su biya ɗakin haya su tura wa matansu su tura wa iyayensu su tura wani kuɗin gida a ajiye me yasa mu ba za mu yi ba. madalla idan kuna biye da mu shirin kallabi ya karɓi bakunci maimuna yaya abubakar mawallafiya jaridar tozali kuma shugabar gidan talabijin na tozali wadda ta fara da aikin lauya kafin shigar ta wannan sana'a sai dai duk da yake ta fi mai da hankali a aikin jarida yanzu tana taka rawar gani a fannin shari'a kamar yadda ta bayyana wa shirin kallabi. Na kan je ni duk conferences na wato na lawyers da ake a ƙasar nan nakan yi kokari na je especially na mata. Uh, kwanakin baya ma an yi inviting ina na zo na yi panelist uh, panel discussion I was part of the panelist uh, kuma kamar yanzu mutane da suke cikin damuwa inda ba za su iya affordin lawyers ba nakan yi pro bono matters in so kiraki in baki shawarwari miki kyauta in haɗa ki da wanda za su je kotu su yi representing inki da sauransu especially da yake kinga ina da NGO na mata mm-hmm. eh, zili Girl Child and Women Foundation foundation ne na mata so duk harkan mata ne ina ciki yanda za a taimaki mata a taimaki mata da suke cikin damuwa a taimaki mata da suke da problem a taimaki mata mata waɗanda ba su da sana'o'i irin waɗannan abubuwan akwai kuma mata wanda zaki samu maybe ke suke yi da mazajen su custody a a na aure ne na waye da waye kuma san yadda za su tafiyar da kes ba to nakan iya ba da shawara kyauta kuma na san yadda zan yi in taimaka wa matan kin gane ah, in haɗa su wata rana da lawyers inda za su je kotu su ce musu kotu ah, tunda maybe ba su sanya za su tafiyar da abubuwan ba wannan abu ne wanda muke yi kullum kuma za mu ci gaba da yi mata suna nidin taimako a ƙasar nan modan kowa me yasa to saboda yanayin yadda duniya take ko daga fari dama aka ce zaman da daga fari mata ai ko a america sai da suka nemi right ko ba gaskiya ba so mm. duk duniya har yanzu mata wa'yansu suna nan ne suna struggling suna neman rights su inci inci har yanzu mata basu da inci da kamar da maza suke da shi kuma ba da opportunity da maza suke da shi har yanzu so dole ne mu ci gaba da gwagwarmayan nema mata uh, inci yawwa inci Uh, inci ba kusan kullum aka yi maganan inci maza sai su dauka wai ana maganan matansu su su rena su ma ba shi bane inci ni a nawa tunanin inci shine mace ta samu ita ma freedom inda da za ta yi abin da take so as in for example ta samu tana da dream kuma za ta yi pursuing in dream inta ko ba haka ba tana da purpose a rayuwanta kuma za ta yi living her purpose in life ita ma za ta yi abin da za a tuna da ita ita ma za ta yi abin da za ta samu karuwa yan uwanta za su samu karuwa kin gane shine wannan inda ake wa mata amma ba wai ka auri mace ka kulle ta a gida ba baka bata ci baka bata sha baka bata sutura kuma ka kulle ta ka hana ta sana'a kuma ka hana ta ita ta nemi nata kin gane mu shine abin da ba masu ko ba gaskiya ba kuma shi yasa kullum muna cikin te ko mun tashi taimako mun mun fi taimakawa mata ko matan da suke cikin gida ne zaki ga idan kika taimaki mace ko da kuɗi kika bata kika ce ta yi sana'a in tana sana'an nan zaki ga tana taimakawa familinta shi kuma namijin in kika bashi ma mata zai je ƙara yaje karo ne su kara yawa a gidan ba kuma komai yake musu ba karkaran abin da ke faruwa ki ga mai gadi matan shi hudu ko matan shi uku ina yake da hanyar mata hudu haka Allah ya faɗa Allah ya ce ka kai aure aure ma ba za ka yi shi ba sai in za ka iya ce da mace za ka iya kula da ita suturtar da ita kula da ita sannan kai amma mutane za su je su yi aure su yi aure su su bar matan kuma to their own fate matan ne za su ta gwagwarmaya suna neman abinci suna neman yadda za su kai 'ya'yansu asibiti suna neman yadda za su yi wa kansu magani in sun yi rashin lafiya suna neman to kin gani shigowa na nan na ga alamun cewa kina kawance da muryar amurka menene ya ja hmm. hankalinki a wannan kawance na da muryar amurka dalili dai dalili dalili ko shine anti madina anti madina na san anti madina shekara goma sha da suka wuce a ru'aru saboda ita ta jawo hankali na ta jawo ra'ayi na ta ce ai ya kamata tunda muna da tv za mu iya yin partnership da voa mu ringa daukan some programs in voa especially wanda suke yi na hausa da kuma da yake video yauwa so haka dai ta jawo ne har ta introducing ina to muryar amurka har muka zama mutane muka zama abokane yanzu muna mu abokanan hulɗa ne 5 eh, and 6 mun kulla hulɗa mai ƙarfi da sashen hausa wata na muryar amurka kin kin ji kin ji anta madina ke kanki kin san yadda aka yi na zama to wayanne shirye-shirye kike yadawa a talabijin akwai akwai taskar BBOA muna daukan taskar voa muna daukan akwai na lafiya uwar jiki wayannan su ne guda biyu wanda muke dauka saboda su ne suke da bidiyo tunda mu a ne sai kuma special program in VOA from time to time suna special programs to mu ma muna fikin wayannan special programs din from time to time to wace shawara zaki ba 'yan mata a Najeriya nan wayanda a yanzu haka suke makarantu na koyarwa suna ƙoƙarin su sa rayuwarsu a wuri guda su san abin da ya kamace su yi. To, na ɗaya shawara dai da zan ba su shine na ɗaya a rayuwarki mace kisan rayuwarki is abin da kike kika ɗauka a ranki shine rayuwarki shine rayuwarki. In kin ɗauka ke ba za ki iya komai a rayuwarki ba to haka rayuwarki zai kasance. in kin ɗauka kuma rayuwar ki ke za ki abubuwa kina da abubuwan da kike so ki a rayuwarki to haka rayuwarki zai kasance so ni shawaran da zan ba mata idan kin gama makaranta ko kin samu aiki ko baki samu aiki ba ki duba ki ga menene za ki iya yi da rayuwanki akwai sana'o'i kala-kala yanzu zamani ne na social media ko a social media za ki iya marketing ɗin abin da kike yi yanzu ba wani maganan wai sai kin je aiki office ne zaki aiki akwai working from home in kin samu aiki da kike so masha Allah sai ki je ki fara aiki in baki samu aiki ba sai ki fara sana'a zama haka ba naki bane ba naki bane sai ki fara sana'a kuma duk sana'an da kika sa a gaba ki sa gaskiya a ciki sai ki sa Allah kuma a ciki in kika sa gaskiya kika sa Allah sai ki saka commitment 100% commitment saboda shi commitment shi rayuwa duk abin da kake consistency ne daga fari zaki ga kaman ba zai yiwu ba kaman abu ne wanda ba zai taba yiwuwa ba amma idan kika ci gaba kika sa ranki kika yi ta pushin kika yi ta pushin zaki sha mamaki yanda abin zai zama abin da kika rena daga fari zai zo ya zama wani abin da ya fi karfin ki ke da kanki in kika kalla aka ce ke kika yi wannan abin sai ki sha mamaki so mata yanzu kira da nake gare yara mata idan kin gama samu kin samu kin yi karatu in baki karatu ba ma in secondary school kika gama baki da wani wannan me ake kira kamar kamar daurin gindin zuwa university ko wani abu za ki iya fara sana'a amma wai mata yanzu ku zauna kuna jira wai ku za ku yi aure mazajen ku za su kula da ku lokaci ya wuce ba lokacin da za ki zauna a gida ba ne bakin komai kina jira namiji ya kula da ke mazan ma yanzu ba su son liability ba su son responsibility. Kwalli kwalli 'yan mata a yau da sa'aya a shirin wannan makon sai kuma mako na gaba ku ji mu da wani sabon shirin lokacin da za mu karɓi bakuncin Zainab Bununu daga jihar Bauchi a matsayin kallabin mu ta mako. Uwar gida, ke ma kina iya shiga shirin da nufin yaya ta gudunmuwar da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan ƙalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita. Muna godiya ta musamman ga wakiliyarmu Maimunatu Sado a ƙasar Kamaru da kuma Madina Dauda a birnin tarayya Abuja. da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon a madadinsu duka ni alheri ke muku fata alheri. Yes,